Kar da ku manta ku danna subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa daga zarar mun saka biyu za a sanar da ku. Assalamu alaikum ‘yan uwa. To wannan fin namu za mu yi shi ne yadda za ka kulle WhatsApp naka ba sai ka sa wani application na key ko kuma na mai ba. A cikin WhatsApp nakan za ka kulle shi kuma ka yi amfani da finger print naka. to sai ka shiga cikin wayanka ka nemo wasu ɗinka wanda kake amfani da shi muganan namu wanda muke amfani da shi za mu shiga sai ka shige shi kai tsaye bayan ka shiga zai kawo ka wannan fuska kamar haka sai ka zo ka duba sama gefen hannunka na dama za ka kalla ɗisa-ɗisa ƙwaya uku sai ka shige su bayan ka shiga zai kawo ka wannan zaɓuka da dama sai ka zo ka shiga inda aka sa settings wannan kenan sai ka shige shi bayan ka shiga zai kawo ka nan wajen to bayan ya kawo ka nan wajen gashi nan zai kawo ka zaɓuka da dama kala-kala ne daban-daban to sai ka shigo kai tsaye inda aka sa account bayan ka shiga inda aka sa account zai kawo ka zaɓuka ga sunan kusan ƙwaya shida sai ka zo ka shiga zaɓi na face wanda aka sa besi ga nan sai ka zo ka shige shi da izinin la to in ka shiga zai kawo ka wannan zaɓin to da ya kawo ka wannan zaɓin sai ka taho santa na ƙasa gaba ɗaya wanda aka sa finger print look sai ka zo ka shige shi wannan kenan gashi nan yayin da ka shiga zai kawo ka wannan fuska in ya kawo ka wannan fuska to gashi nan ya nuna dai wannan wajen good din nan gashi nan ya nuna ba a wannan yake ba ba a buɗe yake ba a kulle yake to sai ka zo ka danna kan waɗanda ya nuna wannan ɗan abin da mai alamu dai gashi nan sai ka zo ka danna kan shi to da kadan na kan shi abin da yake tambaya a nan wajen za ka sa finga naka ne za ka sa yatsanka saboda yana so ya tabbata kai ne za ka sa kin ko kuma ba kai ba ne ma'ana idan a kinka na waya ka sa yatsa kwaya uku to a cikin yatsa uku ne duk wanda ka sa a nan wajen zai shiga amma dai yatsan da ka sa in dai baka sa ta a kinka na waya ba na asali ba zai shiga ba shi wannan yana amfani da kin waya ne da ki na waya yake amfani na wayanka to yanzu gashi nan za mu sa yatsa gashi nan kun ga an sa yatsa ya wuce to shi kuma wannan zaɓi na face abin da yake nufi yana nufin kana fita a cikin application ɗin ne zai shiga ki ko kuma sai ka ɗau mintuna shi kuma wannan zaɓi na biyu ya ce bayan minti ɗaya in ka fita a cikin application za ta shiga ki shi wasan ɗin kenan shi kuma wannan zabi na uku bayan minti talatin to mu za mu kyale shi akan kana fita ta shiga ki to gashi nan yanzu za mu fita mu gwada shi mu gani mun sa ki za mu fita baya baya mu dawo cikin whatsapp ɗin to gashi nan mun dawo kun ga nuna mana sai an sa finga ki kafin ya wuce ya shiga yanzu za mu sa yatsa gashi nan mun sa ya fita in ma kana so ka fidda za ka koma wanda aka yi inda ka shigan za ka koma ka koma shi nan ka koma duk da yadda aka yi ka shigan shi nan sai ka dawo kana dawowa wajen da ka taɓa ya yi ya ce ma oke nan da ka buɗe nan wajen in kai haka in ka taɓa shi ka kulle in kuma ka buɗe nan ɗin ka buɗe shi sai ka sa finga naka kawai zai wuce ya buɗu haza wasalam thank you